wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba madalla jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. A wannan makon za mu tattauna kan batun yawaitar aure don samun takardar zama a turai a tsakanin 'yan Afirka. To takardar nan su kuma ba baka ita za su yi ba hakanan kawai ba. Sai dai ka yi ƙoƙari ka auri bajamuciya in ba haka ba a gaskiya sai dai su ta cewar kabar garin wannan dai tafiya ce da ke da matukar kalubale kuma ba kasafai kowa ke nasara ba kai ne wajen shekara talatin ko ashirin ko goma baka te gida ba kuma ka yi wurin sabubuwa aikin boye da kai ka samu wani kadan kai wani abu da shi gida to karshe ma kai ba takardan ga shi ka ti gida ba shi ka ti gida ka je ka duba mai kai mafi yawanci iyaye ka ma rasu ba gaisuwan da kace samu ka je ka ga wurinsu. A gaba kaɗan za a ji sarƙaƙƙiyar da ke tattare da auren neman takardar zama a wannan gwagwarmayar neman rayuwa mai inganci a ƙasashen turai A shirin da yau ni Ramatu Garba Baba zan gabatar. Wani garin da ake kurba man zalla. Madalla. Bakuwar mata yau Hajiya Zainab Salisule wacce lauya ce a ƙasar Faransa ta mana tsokaci kan mahimmancin takardar zama ga rayuwar baƙi a ƙasashen turai. In muka duba muka gani a turai abin da yake farkon bawa mutum dama ya samu takarda zama a ƙasa aure yana daga ciki sannan kuma haihuwa yana daga ciki alal misali kamar ka auri wanda yake da ɗan ƙasa to wannan ɗan ƙasan zai iya baka in ka aure shi zai iya baka takardar takardar shi da zama a ƙasar to idan kuma muka duba a fuska suna samun kuɗi wanda suke irin wannan abin ga alhaji ahmadu tijjani garba hakimin hausawan turai a ƙasar jamus wanda ya shafi fiye da shekaru ashirin a can ya bayyana cewa batun takardar zama ya zarta tunani al'amari ne mai wahalan gaske da ke jefa rayuwar da dama cikin matsi ganin sun riga sun sa kafa sun shigo turai kuma babu yanda za su iya koma kasashensu na asali ba tare da sun cimma burinsu ba gaskiya mun samu kalubale na mu shine zaman yanayin yadda za ka yi ka samu takardar zama duk garin da ka je inda dai ka da takardar zama gaskiya gaskiya kamar <laughs> kala da wani cikas na yanayin aiki aiki shine ya kawo ka kake tunani in ba aiki ba ne ya kawo ka kuma kai ɗalibi ne to ɗalibtan nan in ka gama karatunka za su ce ma gaskiya ka koma ƙasar to sai dai ka yi fafutuka ka nemi takarda to takardar nan su kuma ba baka ita za su yi ba haka nan kawai ba sai dai ka yi ƙoƙari ka auri bajamuciya ko kuma ka auri wata 'yar jamus a nan in ba haka ba a gaskiya sai dai su ta kamar cewar kabar garin ga malam muhammad awal kolobo ya shafa shekaru da dama a jamus ya ce da wuya a fahimci irin yanayin rayuwar da 'yan afirka ke fuskanta a kasashen turai asali ma ga waɗanda ke zaune a afirka hangen dala suke wa rayuwar turai don ba su fahimci tashin hankalin da ke tattare da rashin takardar zama ba kana gida za ka ji za ka zo turai ne kamar yadda a kwance ne shi ka zo ka shigo cikin shi za ka san yadda yanayin yake ba abu ne mai sauki ba to amma daga ka zo ka shige kuma shi fitan kama ya yi wuya amma samun takarda kasashen turai shi wani ikon allah za ka iya kana nan ma kana ayyukan boye kana samun kudi kana yin wani abubuwa na arziki a gida kana nan kai ne wajen shekara talatin ko ashirin ko 15 ko goma baka te gida ba kuma ka yi wani abubuwa aikin boye da kai ka samu wani kadan kai wani abu da shi gida to karshe ma kai ne ba takardan ga shi ka te gida ba shi ka te gida ka je ka duba mai kai mafi yawanci iyaye ga ma rasu ba su wanda ka ce samu ka je ka ga wurinsu Ga Mustapha Musa wani da ya yi gudun hijira amma yanzu yake zaune a birnin Masin na kasar Faransa. Ya bayyana takaicinsa kan yadda wasu da dama suka jefa rayuwarsu cikin haɗari don zuwa Turai. Amma a ƙarshe ya ce suna tsintar kansu a cikin tsaka mai wuya. Akwai wani ɗan toga shekaransa goma sha biyu a Turai. Ba takardar shi yanzu ya ma daina haƙura da neman takarda kawai buga-buga yake. kuma shi ya ce min shi dai in dai mace sai ta bashi takarda sai a wannan auren to sai dai in ya koma gida a haka to yanzu bayan haka akwai wani shi kuma shi ma abokina ne italin yayi yayi yayi har a italin da abin yaƙi ya ɗauki lauyan an yi mai hanya an buga wata ran ya zauna sai shiru wata ran ke gan shi ganshe ya firfiri in ya fito yana da mata ga 'ya'ya uku haka ya baro sai to yau shekararsa takwas To wannan matsalar ta takardar zama ta sa an samu karuwar 'yan damfara da ke buga takardun aure na jabu a wasu kasashen turai. Na baya-bayan nan ma dai shine badakalar takardun jabu a Birtaniya da ya kai ga ɗaura wasu 'yan Najeriya hudu. Sai dai duk da waɗannan matsalolin Alhaji Ahmadu Tijjani ya ce a ƙasa kamar Jamus za a iya cewa an samu ci gaba a fannin rayuwar baƙi musamman ta 'yan Afirka. a yanzu komai ya canja su da kansu suke cewa mutum ya tafi makaranta in ka shigo ka sanar da su cewar kana garin za su nemi kamar su ce ma ka je ka koyi yaran su game da bangaren kamar in kana da kuruciya yara wanda bai wuce shekara goma sha bakwai ba su da kansu za su tilasa ma ka je ka koyi aiki nake so in ce Su a wannan wajen ne za ka nuna ƙwarewarka har allah ya sa su da kansu za su ɗauki takardar garin saboda kana biyan haraji su baka na zama saboda haka mun samu bambanci ta wannan bangaren a da za mu duba mu gani baƙaƙen mutane 'yan afirka bayan da za su yi su eh, kamar zuwa wani aiki a banki 'yan doka ko kuma in ce a polis kenan wayan su bayan da za su yi su samu wannan dama amma yanzu mu ba mu samu ba yaran mu sun samu da yawan mu wanda muka haifa a nan garin suna aiki wayansu 'yan sanda ne wayansu kuma jirgi duka inda za ka yi za ka tsinci 'yan uwanmu suna aiki a gaskiya shine ci gaban da muka samu Jirgin mutane sun zo mazan sun zo sun ka armi nasaru sun ka samu takardu sai su yi arme gida su yi arme su kawo matansu amma da ne mutane sun kai ta zauwa hakanan su kadai su ta aihuwa da nasaru in sun ka samu iya su samu izinin zama to amma ko mai zuwa da yardar allah za mu ji yadda mata 'yan afirka su ma suka shawo kan wannan matsalar da yadda suke samun nasara wajen tsayawa da kafafunsu a kasashen turai Kafin nan a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.